Kuna tar da studio Kalangu a daidai wannan lokaci, Mamma Ada ne zai karanto muku da labarin namu na da farko ga muhimman kanun nasu. Wasu 'yan fashi da makami sun kai hari a Kolman kusa da Bankilari cikin jihar Tilabiri. sai kuma kasar amurka ta bayyana shirin janyuwarta daga kungiyar nan ta inasco rahotonmu na musamman zai mai da hankali ko zai sake taɓo matsalar cutar nan ta sankarar mama ta yadda mata za su kare kansu daga wannan cuta. To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki kasuwar Coleman mai tarzar kilomita 42 daga arewacin Bankilare cikin jihar Tilaberi ta ci karo da harin wasu 'yan fashi da makami a ranar jiya. Maharan guda 20 sun zo ne kan babura. Ɗan kasuwa guda ne aka raunata da bindiga wanda kuma a hali yanzu yake samun jinya a likitar tera. ne bakwai prefan jihar bankilare ya ba adama dawaki karin haske ta wayar tarho. Jiya kimanin karfe tara zuwa karfe goma aka sanar da mu da an ga mutuna goma da mutum ishirin ke bisan su Garin Abezanga suka taso suka biya wani gulbi da ake ce ma Timiliya. Daga Timiliya suka nihi wajen kwalma wajen karfe biyu da rabi na rana suka ma kasuwar Zobe suka ce kar kowa ya motsa fiye da awa ɗaya. Lokacin nan ne jiragen yaƙi na sama suka iso sai suka firgita. A lokacin lokacin nan suka kwashi kuɗi kaya ababuwa da dama wajen asuba kusan wata bushiya wadda bayanta akwai wani dutse soja suka ci musu suka bar motunan nasu suka gudu a kafa an samu motuna guda shida bisan su an da kayayyaki iri-iri an samu kati guda uku masu su dukansu yan karkarar ne akwai wani na dulsu mai shekaru 67 da wani na takurus na shiyar bankilare Conman bata cikin shimfiɗar dokar ta ɓaci ba za mu ƙara yarda da kai da kawowa na motuna ba faɗin yankin baki ɗaya. Ƙasar Nijar na karɓar wani zaman taron Congress karo na hudu tun ranar jiya na gungun ƙungiyoyin matasa lauyoyi na ƙasashen Afirka har zuwa 15 ga watan Oktoba na shekara ta 2017. Congress ɗin dai ya tattara matasa lauyoyi na Afirka da kuma sauran nahiyoyi. bakin haure da safarar bil'adama su ne za su kasance batutuwan da wannan kongres na yame zai mai da hankali a kai metar budala efred mulol shugaban kungiyar matasa lauyi na Nijar ya bayyana dalilan da suka saka zaɓe waɗannan batutuwa a cikin rahoton tarmanu fudai ahmed Mu ba mu zo ba don mu tattauna akan maudu'in kawai. A'a, muna son gabaki ɗaya ne tare da sauran abokanan hulɗa mu yi nazari akan hanyoyin da za a yaƙi da safarar baƙin haure da kuma duba yiwuwar kare haƙƙin baƙin haure saboda suna da kariya ta ƙasa da ƙasa kuma suna na a matsayin su na 'yan adam. Kenan ba don wai faranta wa ƙasashen turai ba za mu yaƙi safarar baƙin haure ba ji ba gani. Su dai ma 'yan adam ne kamar kowa. kuma ya kamata a ba su 'yancin da suke da su kamar yadda yake a cikin yarjejeniya ta kasa da ƙasa. Ƙasar Amurka ta bayyana ficiyarta daga ƙungiyar kare al'adu kimiyya da ilimi ta Majalisar Ɗinkin Duniya cewa da UNESCO a shekara ta 2018, tare da jaddada cewa Nijar ba ta da wani bayanin da za ta iya yi a matsayin ƙasa, Darakta Janar na arzikin al'adu da bunƙasa harkokin nishaɗi ya bayyana cewa ficewar ba za ta haddasa wata matsala a kai tsaye ba kan kayayyakin al'adu da ake kiyayewa a cikin ƙasarmu. Darakta janar da Musa Haru a cikin rahoton Musa Hassan. Idan aka dubi tafiyar kula da raya wuraren tarihi a jimilce, akwai da yawan tsare-tsare da ƙungiyar UNESCO take yi. A Nijar raya al'adu suna daga cikin tsarin ta na hudu, amma duka da haka babu wani tasiri da ke da nasaba da ficewar Amurka daga UNESCO. Sai dai abin da ba na shakka a kansa, Nijar tana aiki tare da Amurka akan abin da ya shafi hulɗa. Don haka abubuwan da suka shafi al'adu kamar kimiyya da ilimin boko abubuwa ne masu daraja da muke tarayya kuma abin da suka yi amana a kan sa to suna da damar faɗar albarkacin bakinsu. An kasa ko kuma in ce an kafa wata ƙungiyar manoma a Duci wannan ƙungiya na kunshe da shugabannin unguwanni da ƙauyukan gundumar. Babban nauyin da aka ratayawa wannan sabuwar ƙungiya shine na faddakar da manoma kan rigakafin tashashen hankali na tsakanin manoma da makiyaya a daidai wannan lokaci na girbin albarkatun noma. Alhaji Isufu mai zama mataimakin shugaban ƙungiyar a cikin rahoton Abdulaziz Danyuma. waga kungiyar aikin da muke son ta yi babban aikin ta na kai na ka a kai ga bannan kenan matakin ne na za ta ɗauka ta aiki da duka kungiyoyi waɗanda ya kamata da na makiyayan da na manoma saura da kuma mu a ga yadda za a yi ka a kai ga zancen wani banna ko wani tara a shi zamanto an yi rigakafi eh, wanga lokacin ɗan kankanin ya biyo ya huce lamu lahiya tsakanin manoma da makiyaya na nan cikin arewa mai yawanci abinda mutane ba su gane ba suna ɗaukar doka ga hannuwansu to shine ga kungiyar gason ta waye mutane kanu ba shine cewa da an yi mabanna ba kai za ka hukunta wanda ya mabanna a'a ƙasa ce muke ciki wadda a tsare wadda a da dokoki yana an yi mabanna akwai inda za ka tunkara ka tai a hidda ma hakinka kuma bisa gare su na muka son mu waye mutane kanu inda duk banna ta samu akwai dokoki na ƙasa akwai kundi kundi na ƙasa na sulhu Majalisar kwanse Municipal ta garin Alita ta fitar da wata sanawa a ranar jiya da yamma kan batun kaucewa biyan haraji na kamfanonin haƙar ma'adanai na Sumayir da Kuminak a Arlit da kuma sanawar shirin rage ma'aikata da ke kan hanya. Majalisar Wakilan Jama'a ta yi Allah wadai da halayyar waɗannan kamfanoni guda biyu. Gungu Muhammad Dantani ya tuntuɓi magajin garin Arlit Abdurrahman Mauli ta wayar tarho a ɗazunan da safe. taxi professional wanda yan arewa yan ce su da kurmina sun haramta biyan su suka ce ai gwamnati ya yahe musu wannan abin shi ya kai su kai majistis wannan duniya ba mu taba shi inda aka ce an kai empo justice ba in ba wannan society da wane ne a cikin turawa a cikin garin shi zai ce ka abiya lanho yana cikin abubuwa tsayayye a cikin garuruwa na turawa sai zaman to a'a nan wajen mu ana so a maida shi baya har a zo a ce a yahe shi wannan mun ce da Allah ya shi inda muka shiddo wata sanarwa wadda yake muna shaida ma duniya ga kan halin da muke ciki yau gashi hatta mota ce ba za ta biya nan wanda ya kamata ta biya ba wanda ko dan kasa ko dan kasa na biya shi amma a fadin duniya inda ma'aikata take aiki tana biyan nan wannan abin ba za mu yarda da shi ba wannan nan a yi fadin kashin da za a yi duka sai Allah ta shiga a cikin ruwa ɗan areba za su rage kuma ma'aikata a nan wurin shi ma mun nuna ki bakin cikin mu min da ce za ta za a ji ma ciwo lalle konsai shi yayi magana shi zai farin cikin wannan abu za mu gani a gaban abubuwan yaya za a Ƙungiyar marasa aikin yi ta jihar Agadas ta yi Allah wadai da matakin da kamfanonin Kominak da Sumayar da ke aiki da kamfanin Areba suka ɗauka na rage ma'aikatansu. Matsala ce da za ta iya ƙara gurgunta jihar ta Agadas a cewar Almahadi Sidi Muhammad shugaban ƙungiyar marasa aikin yi reshen Agadas a cikin rahoton Musa Mamman. gaskiya da muka ji wannan jance ya kara mana bakin ciki cikin wagasha a gars inda bayan shekara arba'in ko hamsin zuwa ana doka iranin kuma bancin wannan shekarun da aka yi jiha ba ta karu da wani abu ba yau gaskiya bakin cikin mu ne kuma mu kara jin eh, somayar ta zo ta kara wannan cigo wanda ya sami mu rashin aiki cikin jiha a gadas ba kuma manta ba har yanzu mu muna cikin jaje na imu wanda aka yi jan wanda aka fidda cikin imu har yanzu masar da su tana nan bata gyaru ba yau gaskiya abu ne wanda za a kara matsalolin a cikin jihar agadis muna so wurin nan su ma mutane mu da somayar da kanta ta san da wannan komawa baya ai ba sai an yi bayani ba faske wanga abu in ka diba deja wancan na'imu marasa da mi da su wa gano kuma yanzu in an ka ce wa an su kuma za a karuwa bisa wannan abu cikin siyasun da agadis take yanzu a gaskiya abu ne wanda an kai nazari zai haifu abubuwa da yawa wanda muna fata dai za a kiyaye su Mina Kade ta Nijar da ke halarta gasar ƙwallon kafa ta 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai ta shekara ta dubi da goma sha bakwai da ke gudana a ƙasar india Ta yi wasanta na uku na rukuni na kuni tare da ƙasar Brazil a ɗazu-ɗazun nan, inda ƙasar ta Brazil ta doke ƙasar Nijar da ci biyu da nema. Wasar da ta tana da muhimmancin gaske ga 'yan wasan ta Kade Nijar domin ba su damar ci gaba da gasar. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalam a Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba ta sa'in da bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba ta sa'in da hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba ta sa'in da tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba ta sa'in da tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba ta sa'in da shida digo takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba ta sa'in da biyar da digo ɗaya zangon FM. A Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba bakwai zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 95.1 zangon FM. An Yamai. Tare da Radio Iskut da ke Kwartagi. A kan lamba tara zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. yanzu sai kuma rahotonmu na musamman ƙasar Nijar na ci gaba da bikin watan duniya wato mua mundial da aka keɓe wajen yaƙi da sankarar mama da kuma ake kiranta October Rose. Sankara mama na kasancewa ɗaya daga cikin cutar kansa da mata a Nijar suke fama da ita, inda kuma kulawa da wannan cuta zai taimaka wajen kare matan. sai dai kuma akwai tsada wajen kula da wannan cuta yin rigakafi da sanya ido su ne muhimman hanyoyin kaucewa cutar sankarar mama a cewar dr dille isimuha likitan cutar kansa kana kuma shugaban kungiyar sos cancer a cikin rahoton jallo maryama kanda in sun ga wani abu urji cikin nono ko wani bisa hwatan nono ma ko wani bakin nono ya shige kin nan duka wani iya zama kamar abin da ake ita kansar kin nono ne kansar kin nono yana da magani amma abin da mun ka so mutum ya zo kakin dai abun ya mishi nisa tunda ko ina an ka ce rigakafi ya yi magani ko so guda a shekara in tuntubi likita in ce mishi kai gashi nan ban da ciwon nono amma ina tsoron shi kenan dibamin nono akwai matsala in babu matsala shi kenan hankalinka ya kwanta in ko ya ga matsala kenan ya mazan ganin ta ko tunda kai baka ji komi ba to in baka ji komi ba lokacin ne maganin zai daɗi tunda wani lokaci aiki ɗaya ne za a maka ai maka opere an hudda wani ɗan karon nan da a cikin nono kenan ka samu lahiya wata ran ko in ma ya ɗan girma sai a ce to bari a hudda nono ya hudda nono kenan ba a maka wani magani amma in ya fara ɗan girman nan in shi da kanshi ya gwada kanshi ba kai ka biɗe shi ba kenan abun ya fara zama matsala kenan ko kenan magani ba opere kaɗai ba sai an gama da wasu magani da ake ce ma chemotherapy da radiotherapy to chemotherapy kenan shi magani ne da ake sa cikin jini a sa cikin jini sai ya tai can cikin jini duka ya kashe duk kwayoyin cutar da suke kwayoyin cutar na kansar da a cikin jini duk sai ya kashe su tunda matsalar kansar ba ciwo ne mai tsaya wuri guda ba in ya fara ga nono sai ya shiga cikin jini ya kai ga suhe ya kai ga anta har ya kai ga ga kwalwa to dan shine ake so a yi chemotherapy kenan ciwon ya dan nisa to wannan chemotherapy tana da matsala tunda tana da tsada wata tana kai jika hamsin amma jika hamsin kuwa so guda to sai ka kirga su har so shida ko so takwas jika hamsin nan wata ko tana kai har jika takwas akwai wata iri da wani irin ciwo ne daban tunda kansar ko koyi nashi daban to bayan chemotherapy kin nan kuma akwai eh, radiotherapy da ya kamata a yi radiotherapy ito ita bata da matsala ita ma bata da ciwo wani kwayoyin cutan nan na kansar kin nan ko an huda nono watan suna tsaya bisa hwata hwata da abun san inda aka ka huda nonon nan to kwayoyin cutan nan ba mu ganin su da idanu kenan dole a sa wata mashin da za ta kone su can ta kone su gaba ɗaya radiotherapy ita matsala ta babu ita a Niger santa kine da a can kusan matante ga zubi ya kai shekara goma in bai ba da an ka fara an ka gina shi amma har yanzu mashin kina ne ta radiotherapy ba a sa ta ciki ba muna tambayar mutane su kama muna don mu gaya ma gwamnati tare ya kamata wannan santar a samu na mashinkin nan ciki yadda an ka sa mashinkin nan ciki kowa ya shi daɗin ta Da wannan rahoto ne na lafiya uwar jiki muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Ku sauraron shirye-shirye Studio Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na "Studio Kalangu ina so kuma ina yadawa.